so bayan kamar mun sassa komai da komai yanzu a guda biyun nan za mu ga nan muna da wani slot kenan da yana nan empty za mu shiga kan slot din domin mu kara dora wani effect idan muka zo haka za mu gani a wani din mu za mu kara koma kan dynamic idan muka zo dynamics za mu shiga kuma mu koma kan maximums idan muka shiga kan maximums za mu sa shi mu ji me maximum yake dauke da shi misali idan muka yi haka yeah to a maximum za ga nan preset za mu shiga cikin preset za ka gani an ce wannan kamar idan ka sa ma wannan ya zama ma a drum kake so ka sa wato ganga kenan idan kuma ka zo ka sa akwai wasu clean meter a master akwai clean master rms da sauransu to bari mu gwada kamar clean master mu ji shi yeah this is a boy fella za mu iya ce wannan shi ma yana ba da kiɗa ya zama da karfi sosai saboda wannan zai taimaka ma kiɗan muryanka ko kiɗa a ji shi sosai misali idan muka zo nan zaka ga muna da wuraren da zaka iya ka seta su kai sauransu akwai su release attack da su release asiya akwai kuma sustain da kuma wayansu wurare kamar lmh eh, ah, delete kenan da sauransu kenan da low order kamar nan kamar nan muna da wuraren da za ka yi ka ɗora ife idan ka misali muka tura shi kan sama haka yeah mu zai zama da nauyi a nan kuma ko kuma muna da wani wuri da za ka gani an ce medium wato meat in muka shiga haka yeah za mu yi mu mai da shi a normal bayan mun mai da shi a normal kuma a wayannan wurare kamar muna da su ban idan muka komar kan ban mu ji this is a boy fola wannan kamfanin za ka yi ka seta yadda kake so kai da kanka idan kana murɗa za ka ga wani wuri a wurin pre yana motsawa misali yeah this is a boy fola yeah they got to know we wanna know they got to know they got to know they wanna know they got to know Yeah, we wanna show them. We wanna show them. Show them. We wanna show them. Yeah. So idan anan kuma bayan haka mun gama wannan uh, bands muna da monitor. Idan muka shiga cikin monitor shine wani dama aini yake kai ɗazu nan kuma akwai speed yadda kake so monitor yana motsawa misali. Yeah. Idan ka koma da shi baya kuma this is a boy faller. wannan wave din ba zai saura yana gudu sosai ba eh, to wannan kuma akwai low court bari mu shiga low court mu gani yeah this is a boy fola za ka yi ka sa low court din daidai yeah they got to know we wanna anan kuma za ka gane wannan pre din nan da muka ɗazu idan muka motsa shi wani abu yake motsi yeah za ka yi ka tura shi ƙarshe yeah so wayannan abin kamar zamu iya ce amfanin sa nan shine zaka iya ka kara eh, karfin sautin ka kuma ko ka daidaita alamarin karan za mu iya cewa da a ganga ne ma za ka ji fasalinsa sosai domin wayansu ganguna suna amfani da shi ne idan ka sa ma ganganka za ka ji ganganka ya zama da karfi kuma ba zai zama gangan idan duk karfinsa ba zai zama irin yana brrr ko wani makamancin abun da zai bata sa ba wannan yana da matukar amfani ma a karan abubuwanka domin yana da matukar amfani wanda zai sa sautin ka ya tafi yadda ya kamata wanda mutane za su saurara su ji daɗin sautin ka misali idan wani kiɗa da kake gani idan ka haɗa wani wuri yana irin yana bacewa kenan to wannan zai iya sa shi ya zanna daidai misali to idan muka zo wannan wuraren setawan idan ka seta su daidai da ya kamata za ka gani su ko da shike ni ba na iya ce maka ga yadda za ka seta domin ban san wani irin waka kake so ba ni sai dai ko in ce maka ga aikin abun ga aikin abun domin ka samu ka yi da shi ni ba zan iya nuna maka cewa ga yadda za ka saita ga yadda za ka seta ba domin ban san wani irin kiɗa kake so ka yi ko kuma wani irin waka kake so ka yi ba sai dai ko in nuna maka ma'anansa da kuma yadda ake mumurɗawa to misali haka sai mun haɗu a wani shafi na gaba amma kafin mu je bari mu dan seta shi daidai domin kare bata mana wakan yeah this is a boy fella kings on the beats yeah yeah they got to know we wanna know they got to know they got to know they wanna know they got to know yeah we wanna show them we wanna show them show them. We wanna show them, yeah. Some people are asking. Some people are asking. To sai mu haɗa shafi na gaba.